kamar zuwa kan aika wanda da kullum kiya shi gami daga ina na dawo daga tafiya ne da kauye na'am na zo in sabunta rijistanti Allah sarki ai na ji labarin mikiya a gidan rediyo eh ka samu labarin ka samu labarin mikiya alhamdulillah an ce shi ma ya shigo ya amsa kira kwarai kuwa shi yasa na da dawowa ko da wannan sabon sabon sai ta tattama tudun wala constituency ga baki ɗaya murna ake miki ya ansa cewa zai tsaya takara na dan majalisa na jiha tudun wala constituency na shekara 2023 ai to ba tudun wala ta kai ba har can kauye jin daɗi ake kawai ya fito na ce me ya haɗa ku da shi kace ai mutuncin shi har kauye ya daɗa ai tun da an sa yau yau za mu haɗa disko a gida Allah ya ya ah, eh, eh, ta yanzu a a to zan can kyauta ta zakin ya ansa cewa eh. zai tsaya takara kasan jama'a ana ta kiran shi ya ta zai tsaya takara na dan majalisa na jiha watan tudun wada suke sun warke sun warke mun warke dai mun warke mu fito mu da kwarkwatan mu na domin mu kara mu kai mu ba yanzu inda da dama siyasar nan da ya fito wallahi da tun kafin zaɓe ya zo wanda yake kai zai sauka wallahi wallahi ha dora shi to tun yaushe Allah tun shekara muke ta ihun ya fito wannan haka yake sai wannan karan Allah ya ansa gashi Allah ya sa ya ansa kira ya yanko ya za a ce ba za mu yi wallahi kai mu ba mu ga zabe wannan rawani za za mu mi mai kamar zuwa kan aika kuna da gulmi kiyashi zami a cikin wada